mun tattauna da shugaban majalisa da membobi na house na kano a kan magana hadin kai kuma na bayan musu cewa ya kamata su membobi na apc a kasar najeriya gaba daya su samu hadin kai kuma su taimaka a kan maganan ayyuka na boko haram da sauransu da ke faruwa a can north east babun executive kadai ba ba maganan president kadai ba ya kamata kowa mu hada hannu mu taimaka gwamnan jihar imo kenan rochus okorocha lokacin da ya ziyarci 'yan majalisar dokoki ta jihar kano tuni dai masana harkokin tsaro suka fara tsokaci dangane da matakin gwamnonin arewa kan kwamitin zakulo masu tallafa a ayyukan mayakan tarzoma a yankin arewa maso gabacin najeriya kaftin abdullahi adamu bakoji mai ritaya na cewa shi harkar tsaro a gani na shine a sallamawa jami'an tsaro shine zai kawo mafita idan aka ce su gwamnonin arewa za su binciko waɗannan mutanen da suke tallafawa harkoki na 'yan ta'adda ko 'yan boko haram to ta za su gano kaga dole sai sun hada da jami'an tsaro to in haka ne ni a gani na me zai hana maimakon a ce an yi wani kwamiti kusan jami'an tsaron mu mafi yawan abubuwa sun sani ba zan ce komai da komai ba sun san suwaye 'yan ta'adda sun san suwaye 'yan siyasa wanda suke da hannu a ciki wanda in an ba su dama ina tabbacin za su zakulo su so na jin ba sai gwamnoni sun wahalar da kansu sun wahalar da kudadensu ko kuma kudaden al'umma ba shi ne gaskiya kawai shi kuwa barista audu blama bukarti cewa yake kai duba na tsanaki ga dokokin najeriya za ka fahimci wannan al'amari ne da ya shafi tsaron ƙasa ga baki ɗaya wanda idan aka samu irin wannan to duk abin da za a yi to kamata ya zama a ƙarƙashin shugaban ƙasa da kuma gwamnatin tarayya shi ya sa kundin tsarin mulki ya sa duk wata hukuma mai bincike a kan abu da ya shafi tsarar ƙasa a ƙarƙashin shugaban ƙasa ta magana cewa a gano masu ɗaukar nauyin wannan eh, waɗannan ayyuka in ka duba anti-terrorism act wato dokar da aka yi a 2013 a nan najeriya wannan dokar ta yi bayani dalla-dalla a kan. wane ne ake nufi da mai ɗaukan nauyin ƙungiyoyin ta'addanci me hukuncin shi ya za a kai shi kotu ya ya kamata kotu ta yi me kuma wato ƙarshen al'amarin shi idan an kama shi da laifi sannan in ka duba dokar da ta kafa efcc za ka fahimci cewa ita hukumar efcc ita ma an ba ta nauyin duk wani kuɗi ko kuma wani abu da ake zargin ana amfani da shi ne wajen ta'addanci ta kama ta bincike a kai kamata idan gwamnonin nan suna da wata shawara ko suna da wani bincike da suke ga ya kamata a yi to su rubuta takarda ko su je su samu shugaban kasa kafa da kafa su ba shi shawara cewa ga abu kaza da muka gano ka kafa kwamiti ko kuma ka sa hukumar da ta dace ta yi bincike a kai. barista audu bula bukarti kenan wani lauya a nan kano mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria.